sauraro barka da warhaka ka misali nake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international a wannan makon shirin zai duba ne akan wasan damben gargajiya babba in ka ji an yaba damben mutuwa ana yi mai kuyi bi ba fido shago ba wasan damben gargajiya wasa ne da ya samo asali da kuma karbuwa a kasashen hausa kuma ya zuwa yanzu yana ci gaba da samun karbuwa a wasu sassa na nahiyar afirka a yanzu dai a iya cewar wasan ya tashi daga nishadi ya koma sana'a duba da yadda ya samu karbuwa da kuma yadda matasa suka rungume shi a matsayin sana'a saboda kuɗin da matasa ke samu a cikin sa a da 'yan damba na yin wasan ne saboda nuna jarumta amma a wannan lokaci ya zo da sauyi inda manyan 'yan damba ake biyan su maƙudan kuɗaɗe kafin su taka wasa Muhammad Bashir Ɗanliti wanda shine shugaban ƙungiyar masu dambe a Najeriya ya ce wasa ne da ya samu karbuwa amma ƙungiyar na ƙoƙarin samar da dokoki da za su yi daidai da zamani domin akwai ƙalubale a kan rashin bin doka na masu dambe da kuma magoya baya. to gaskiya dambe ya ci gaba a Najeriya da yan kasa sun karbi dambe kuma kasashen duniya sun karbi dambe to abinda mu ce sai dai mu kara himma a kan inganta damban da dokoki na damban kasar mu ta Najeriya to kamata a ce yan damban kasa baki daya kowa yana bin doka da oda damba dai baya yi sai da kuɗi kuɗi shine ke jawo cewa a kula da lafiyarka da abincin da zaka ci kuma combat damu duk an ce combat akwai kuɗi a cikinsa na farko abinda ma ke dan kasara mana damban yawanci 'yan damban ba sa bin doka da oda shi ne kawo amma da ana bin doka da oda a harkar damban zai zama da cewa ya zama international duk duniya ya an karɓe shi muna samun kalubale da yawa na kan 'yan kallo waɗansu wanda ba su gane ba idan muka zo muka yi doka sai su nuna mana cewa ai abin da muka yi wannan ba daidai bane kaza ya kamata a yi kuma da mun ra'ayi mutum ne tunda bai zama cewa international duk kasa an dauke shi ba duniya ta dauke shi ba dole ne ka yi ka yi ka ga san zuciya ka shi da zai yi duk kalubalen da muke muke fuskanta kenan a kasa sai jama'a duk wanda bai ga dambe shago bana da sauran kallo Shi kuwa Femi Shagon Alizuma da ke hura wasan dambe ya bayyana rashin goyon bayan gwamnati cikin harkar dambe da shaye-shaye da wasu 'yan damben ke yi a cikin matsalolin da sana'ar ke fuskanta a halin yanzu. Harkar dambe mu ma mun yi son ya ci gaba sakamako me a zamanin da mun kai dambe dambe na cikin jahilci. inda za a samu kawo gwamnati ko kuma irin turawa haka su shigo cikin harkar muna sa inda za a wa abun kwaskwarima da yarda ubangiji muna sa abun zai samu ci gaba fiye da ake tunani. ɗan dambe ya zama to su rage shaye-shaye na ɗai ladabi da biyayya na biyu na uku ya zama to kowane ɗan dambe ya ɗauki sana'arsa da a ana yi yadda za a faranta wa jama'a rai a farkon wannan wata na agusta da muke ciki ne dai aka kammala wasan damben mota na matasa a jihar kano inda ramadan garba daga bangaren arewa ya lashe kyautar motar bayan doke mamun gura mada a wasan karshe to koya ramadan ya ji bayan lashe kyautar mota a wasan dambe gaskiya to na ji daɗi gaskiya sosai sosai kuma ko da yaushe ne sallah yana ƙara addu'a akan allah ubangiji ya bani sa'an ci motar nan dan wallahi ban ma yi bacci ba tsabar murna tsabar daɗi da na ji ban yi bacci ba eh to yan dan ce musu na gaba to su ma dai Allah ya sa su gama dambe lafiya kuma Allah ya ba da sa'a da rabo mai amfani kuma yan ban na gaba ina ƙara gaya musu a kullum inda suka biyayya suka yi haƙuri suka bu na ƙasa da su suka bu na sama da su za su ci ribar dambe inda suka yi haƙuri mu ma haƙuri ne ya kawo wannan lokacin kuma muna iya mu biyayya ya samu ga zama wasu a harkar dambe ma shamsu muhammad sakwara daga bangaren kudu na daga cikin 'yan damben da ke ganin cewar sanya manyan kyaututtuka da masu gidan dambe ke yi na kara musu ƙwarin gwiwa amma a cewarsa da za a kara armashin wasan zuwa wasu manyan garuruwa da kuma manyan wasanni zai taimaka wajen kara samun kuɗin shiga gaskiya hanyar da nake ganin za a bi game da wannan wasannin namu a ci gaba haka kamar wannan wasa da ake sawa a ce yau wane da wane su biyu za su buga wasa kamar wasan da muke buga na gasa na mota haka kamar yadda arzuma ce mana ya sa mu wane da wane mutum biyu a buga rana guda ta kare ko ya sa mana kuɗi haka ya ce ta kare suna sa iyayen mu hankalin suna ƙara kwanta tunda suna ganin muna dan samu wani abu mu tallafa ma kanmu kamar yadda muke yan dambe duniya ta san dambe shekara da shekaru tun ma kafin mu kakanninmu da iyayen mu ya kamata a ce kamar fesibul a ce an yi dambe kamar wannan kungiya ta mu ta dambe su mana taimako su haɗa kwamiti su ringa sawa kamar a ranga kai mu gari a cewa yau wani da wani sune za su yi wasa kaza ribar da aka samu a haka ya kaga Allah kawo buɗe an samu mana likita an buɗe mana asibiti wanda ko wani ɗan damba in zaka je ga likitan ka ga ɗan sandan ka wanda kuma kaga ka an ƙara abbaka ci gaban mu na kasuwancin kowa zai so ma a ce wani ya so ya ga ɗan shi yaro ka shekara alwashi wadar har kala ta kai ba kai ba ina wani mai dan Bala ya kama abine wani mai da guda shi ya abine wani mai dan kane to sai yayin da sakwara ke wannan batu shi kwa sabiu bibi gura mada ya ce gwamnati ya kamata ta shigo cikin harka a mai da shi kamar yadda ake cini kan 'yan wasa a fagen kwallon kafa domin tun fil azal gura mada sun dauki dambe sana'a kamar mu da kake ganin mu gura mada da muka tafi tun daga zamfara birnin kebbi sokoto mu mun dauki dambe sana'a tunda mu a gida in ba ka yin damba mu ba muna tunanin kai baka cika ma da a gida ba su yasa mu gura ma da mun dauki damba da gaske ba wasa muka dauke ta mun mai ita sana'a abin da ya kamata gwamnati ya kamata shigo ta dan gyara abubuwan da ya kamata a samo ci gaba a cikin shi ke ya kamata a ce jihajoji na Najeriya da gwamnoni da manya da suke kasa suke kallon wani wasan ya kamata a sa damban nan ya zamto kaman wasanni da ake yi na baya na bal za a ga an sai dan wasa daga wannan tim din zuwa wannan tim din an siya shi naira kaza to ya kamata a ce shi ma dan ban an yi kokari an yi wannan yanda aka kafa a Najeriya ya kamata a ce shi ma an kafa dambe tunda abu ne na gargajiya ko mutane suna so suna kallo to koya makoya bayan wasan dambe ke ganin za a iya inganta harkar wasan dambe a kasar hausa Suna sunana musa madaki kudawan gaske wanda aka fi sani da madaki na ebola na farko dai a ce gwamnati ta shiga ciki kuma ya zanto gwamnati ta shiga a ce akwai wajeje wanda gwamnati za ta gina shi na wasanni amma wanda za ta ba da shi a hannun masu gidajen wasanni wanda suke kula da wasannin shine za a samu ci gaban abu na sanata tawa eh to gaskiya ni na fi son jarumai kuma mayaka na fi supportar bangaren gwaramada gaskiya san samu ne da yadda aka ce kaga shi ma damba bangaren sport ne ya kamata shugabanni 'yan sport irin su wasan da al'adu wanda dai kasa ga ta nan ana yi ko su turai to ya kamata haɗa kai da karfe a kara bewa shi ma harkan dambe ci gaba fiye da yadda ake ciki ismail usman bakin ba'ari ne ni to alhamdulillah dai yanzu muna kan layin ci gaba domin dan dambe zai rauni a lagos zai a kaduna zai a abuja in ya samu matsala kan zuwa kuma ciyaman ya duki da nasa To a bangaren masana harkokin wasanni kuwa, Shehu Abdullahi mai sharhi akan al'amuran wasanni a Najeriya ya mana sharhi ne akan yadda yake ganin yadda wannan wasa ke ƙara samun tagomashi da kuma hanyoyin da ya kamata a ce an bi wajen ganin an haɓaka shi. To za mu iya cewa damben gargajiya ya samu karɓuwa kwarai da gaske a Najeriya musamman ma arewacin ƙasar nan. Idan ka duba za ga a matakin firimiya na wasan ƙwallon ƙafa a Najeriya za ga kashi casa'in daga ciki wato gwamnatin jihohi ne suke ɗaukar nauyi. To a sabili da haka ya kamata a ce damben gargajiyan ma gwamnati ta sanya hannu duk lokacin da aka ce akwai wasan dambe za ga an turu an samu tururuwa an je kallon wannan wasa kuma wani abun ban sha'awa sai ga wato zuwa kallon dambe za ka an ce an karbi dubu ɗaya ɗaya wato domin a je a kalli wannan wasa kawo ko ba karamin abu bane sannan kuma shi wanda zai yi wannan wasa za ka an ce an aje mota ko kuma an aje gida domin in ya samu nasara ya ɗauki wannan kofi sabili da haka ga wannan ya zama muhimmi ga waɗanda suke yin wasa da waɗanda suke a kallo da waɗanda kuma za su ɗauki nauyin wannan wasa idan ban manta ba ƙasar senegal ko cote d'ivoire sun gina katafaren fili wanda gwamnati ta gina domin irin waɗannan wasannin kuma suna ƙarƙashin gwamnati ne bai kamata a sake su saka duk wanda ya ga dama ya zo ya dambe ya tafi abinsa ba a'a idan aka ce suna ƙarƙashin ƙungiya ko kuma suna ƙarƙashin masana'anta ko kamfani to abin fa zai fi tsari kuma za ga cewa an samu gaci ga irin waɗannan abubuwan da suke kasancewa. in ka ci an yaba maulo halama ba goge ba Shehu Abdullahi mai shari'a kan al'amuran wasanni a Najeriya kenan kuma da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu na Kaduna Aminu Sani Sadu, Kani Salike cewa mu huta lafiya.